Damuwa ta kashi na tamanin da hudu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gaisar da suna yana kado kai saboda jin kunya idanun Sultan Aminullah. Sultan ni fa ban dauka har yanzu an wata ka amarya bace ba shi sa na kai ta daki na ta kwanta. Ashe ta kura ta ne ban sani ba. Koyo kunya haka da tamkar in nutse. In nutse kasa jiyo maganar Rahmatullah. Sultana baki da dama fa. To ki raga mata don Allah tunda bana na ba bace ba wace take daidai da ke da dukkan kalamanki. daga nan kuma sultan yar uwa ta hoke karya kada habibin ya soma burutun neman abinci ta ambata cikin janyo hannuna na kalli inda sadi ke zaune na jifa na da murmushi da tura masa baki ya koyi yunkura zai tashi na kankami hannun rahmatullah ina cewa i'm sorry saraki ba da kai nake yi ba tare da sultana suka sanya ni na gano abin da ne sai wani kunya ya sake kama ni na janye jikina zuwa dining area da sauri A ainihin mun shaƙu da juna ni da rahmatullah inda ta buɗe min damuwarta na rashin samun ciki gashi sultan zai ƙara aure domin an bashi mata biyu ƴaƴan sarakuna gani da take kuka sai ni ma soma ina jin idan ni ce kila sai na haɗe zuciyana, saboda bana fatan rana da sa'ad zai raba mana kwana da wata ɗiya mace yar uwan ina jin da na sani ban auri ɗan sarki ba wanda na tabbatar zai zama sarki domin gashi na ya zama zai kuma zama na mamaji wata ƙila har da ƙwarƙwarama ki haƙuri uwa domin shine kaɗai kalmar da nake da shi zan iya ambata miki. Dole in yi hakuri, amma ba dan ina samu Aminullah tabbas da na natse auren nan na auren mijin mace ɗaya tamkar fasto. Ina ta yi magana ta bani dariya na murmusa tare da fuskantar ta na ce ki zama jarin wacce tarin matan shi ba sa gaban ki insha Allah za ki samu haihuwa domin 'ya'yan rahama ne na tabbata za su ɗebe miki kewa. Na gode da shawara 'yar uwa. Ba komi amma ina mamaki yadda sarakuna ke son tara Na gode da shawara yar uwa. Ba komi. Amma ina mamaki yadda sarakuna ke son tara mata abu kamar addini. Um, ni na magana da na yi wa Sultan ke nayi ya da ni mahaukaciya. Ni duk wasan dariya, amma ina tausaya masa wallahi. Na me fa? Ƙasa da murya ta yi sananta ce, Za mu ƙure gudun shi, ‘yar uwa, domin yana cikin mazaje masu ƙarancin sha'awa. Mace ɗaya iri nan, wacce ba ta damuwa, ita ma da harkar sosai, ya dace ya zauna da mu domin in ya tara mu, na rantse da matsala, da fatan kin fahimta. Eh, na amsa ina kunshi da dariya domin ban gamsu ba da cewa akwai maza masu ƙarancin sha'awa ba. Gaskiyar uwa Sultan bai son takura amma bisa alamu na son turo wa kanshi asiri. Ni kamar ina gefe. Ayar uwa ki zauna da shi ki fahimtar da shi kada ya abin da zai zama bacin rai. Ina yin wannan nazarin na naka yace, sai dai na kasa samun ƙwarin gwiwa ne. Ki tafi kai tsaye ki ambata masa illar auren auren yar uwa domin yin shirin bai da amfani. insha Allah zan jaraba jinjina ne mata ta kama hannu cikin dariya muka cigaba gaba da hirar mai cike da fahimta daga nan na so ba ta addu'o'in samun juriya tare da tafiyar da damuwa ta rika rubutawa wannan kenan to mu samu tafiya masarautar tambara ba har tsawon kwanaki uku saboda na asma'u ta ce a jirar ta zo ita da mai babban suna autar su momina wato bilkisu da kwarar sultana mai gado da yammacin ranar suka iso nan fa sabon murna ya tashi suka kankame mu ni da mama suna farin cikin lamarin suna farin ciki lamarin da ya sanya mu zub da hawaye dan ranar ba mu barci ba ni da su dan labarai suke ta bani yayin da mama ta samu barcin ta saboda na wuri ɗaya muke kwana ba ita da sajiya inna suna sashen kaka adama inda ita ma mama ake mata fadanci domin sunan mu ya koma haɗi da lakabin sultana duk ba ba mu da ƙarfin mulkin a jinin mu wato mun fito ne ta tsatsan uwa baba ya koma tamkar ba fadim saboda baya nuna shi mijin mama kamar yadda sa'ar ke alfahari da wa shi miji gare ni sai ita ce ki gabatar da shi a mijinta yana sun da kai ko sai a lokacin na goma ma ta wuce da ajin baba amma da na tuno lamarin aure baya da baya kasancewa sai na hanzarin tuba ma Allah mun yi sagarantar sara cikin masarautar tambara lafiya inda muka samu tarba na musamman ga jama'an masarautar saboda sun samu labarin isowar mu sultana mai gado sai kuka take tana neman yafiya musamman ga mama saboda na hango kunya na da take ji tunda ta fahimci ni ce na fito daga Nuratu jikar da jikata na wurin dan fara sarauki Sultan Nuruddin kuwa hamdala yayi ta jera yana ambata mafarki na ya tabbata gaskiya na gasgata ku komai da dadewa sai na ga wannan rana tamkai da nake yawan mafarki Da mutum da jariri ya taɓa nake cikin mafarkin bayyana ta. amma tare da jama'a masu yawa irin da yadda kuka zo ina da wasu bayanai da ban fahimta ba sai in farka Sai ina dakon zuwa lokacin har na fidda raisa na mafarkin ya yanke min na daina sa Sai fa lokacin mutuwar Sadauki da matar shi mafarkin ya dawo min akai-akai. Sai ya ta auna lamarin da labarin da nuna ta zo mana da shi. Ashe lokacin zai zo ita da iyayenta ba sa rayu Wannan kaɗai ya ishi mai hankali tuno da lahira tare da gyara duniyar shi da kyakkyawan ayyuka domin samun babban rabuwa ranar da baya da abin kare kai face kyakkyawan ayyukan shi. Gunjin kukan Sultan mai gado ya sanya tana cewa Ta yafe min sultan sannan ke ma ina neman gafara ki haka ina mai bakin ciki rashin gana da atuni dan na dan na roke ta yafiya domin abin da ta aikata ban rike ta ba hakkinta hakkinta ne ma wanda ya sanadin abubuwa masu yawa ciki har da kaddarar samuwar hurriya da nana Khadijatu Allah na tuba ka yafe min ba dan hali na ba jama'a ku yafe min Na yana dama tun bayan dawowar Nuratu wallahi hurriya na so ganin idanun mahaifiyarki amma Allah bai nufa ba kai cuna ni Balkisu na gina rama mugunta ya rufa da ni ya rufta da ni kuka miki a tada su mami sai da suka zub da hawayen tausayin sultana mai gado saboda ganin yadda jikinta ke rawa cike da tsufa gata durƙushe gaban mama cikin kaskantar da kai kaka mai gado ya wuce har gaban abada insha Allah rahmar Allah zai kasance tare da ke domin kin yi tuba na gaskiya sai fatan Allah ya sa mu cika da imani mama ta ambata cikin kuka sultana bata daina kukan ba sai da na saka baki muka haɗu muna ta rarrashin ta sannan zuwa can ta shuta da rungume mu tana sanya mana albarka daga nan fa ka so bushe bushe jama'a gari suke ta runtumowa da gudu suna kwasar garar abinci da abin sha wanda aka haɗa na murnar bayyanar mu mun kebe da mama muka ta da zancen muna sake gode wa Allah yadda muka zamo jinin sarauta ta sashin mahaifinmu mata yar wata na na asma'u kuwa tana manne da ni domin ta ce ba ta da mm, kamata kaf duniya yarinyar mai sunan momi ita ma manne take da ni ina ta mamakin kamannin mu da ita saboda kowa da ya gani sai ya ce ba ta kama da mamanta tamkai da ta kamanni da ni ba shi yasa ni ma nake son ta ina jin tamkar iyayenta su bani ita na hada da Amira wacce suke kama sosai ita ma na asma'u ciki gare ta watanninsa ɗaya da nawa shi yasa jama'an agadar suka ta ambata na da sunanta kai tsaye kwanan sa abba biyu suka wuce aka bar da mama domin mu sada zumunta inda sa'ada dai so makale mu momi ta saka ta ta sakiyar shi sai masa faɗar rashin kunya da ke nuna a gaban manyan mutane mami ce ke kare shi tare da ambatar wannan wannan ne kauna na zahiri na mu kuma murmushi nake bin sa da shi duk in mun hada ido inda ke ci jalips sultan nuruddin har agalas ya raka ya raka suka kai wa sultan aminu la sallama sun koyi tafi da tsaraba mai yawa ta kowane masarauta sun nuna masa bajinta tare da kuma karamci ranar da suka tafi komawa ne tamkar mara lafiya saboda kewar saraki da naji mai tsanani saboda ko a tasara aiki na musamman sultan nuruddin ya mallaka mashi domin a nan ma abin da ya yi a gadas shi ya maimaita wato neman ɗakin kwana nashi na daban inda aka bashi a sashen sultan mai gado domin a can muke barci tare da nana asma'u da suna na asma'u da yana kwance a cikin ɗaki tamkar mai barci na asma'u ta shigo ta zauna ta ja kunne na na bude ido ta murmusa tare da cewa sistam Allah idan baki saki ki ba zan so ma baki kunya a gaban ku yanzu, tunda haka kike so ki min rai yar uwan zan yi miki idan kin fito mun tafi bayan gari da mama domin ta ce tana son ganin sahara mama ba ta tsoron iskan sahara muna killace cikin keken dawakai sannan ba za mu yi nisa ba saboda tsaro saboda tsaro ya yi karanci shi sa ba za mu fita da su ummi da twins ba Ok, mu je din na mata ina ya mutsa fuska da kin ga da mijina da kin san mi kewar juna Oh, ban gan shi ba. Shi zai zo ya tafi da mu idan mun samu sati biyu. Ba da lokaci ne yanzu. Aiki ne masa yawa, ga shi bai son sarauta balle mu koma masarauta. Hankali kwanci domin shi ake son ba waziri saboda amincin su da yaya sultan kuma jikan tsohon waziri amma ya amsa domin artabin da ake da shi kenan. Saboda mai baya so, wai takura ne kuma za a ce ya tara mata su ta hana shi samun hutu. Dariya ne sosai har ban san sadda na kira shi da ragon maza ba. ai kam rago ne anti saboda in kina son ganin lalacin shi to kice masa mijin mata hudu wallahi ba kunya zai kwanta yana dafe kai wai yana jin zazzabi na son kama shi saboda an mata kalman kawai dariya na sake sanyawa sosai lamarin da ya janyo hankalin sultan mai gado sai su tana tambayar mu ba a san dariyar kafin in furta kalma na asma wata sanar da ita shi ta saboda ba ta dariya domin tunda muka zo ban ga hakoranta a waje ba dalilin yin dariya ba na ji sajiya ina na cewa ita na gado rashin dariya daga nan ta ɗauko maganar rahmatullah inda na ta ci lamarin ƙarin auren sultan aminullah a fuskarta nuna mata ne ta zama mai tausan rahmatullah ba wai biye mata suna nuna haushin su ba tunda hakan sarauta ya gada a take ko ta amince za ta so mu tausan aminiyar ta kafin sati biyu ya cika mun yi ziyara domin hali Libya sai da muka je na ga dangin kakana Rahima da Sultana mai gado masu kyawun ainu ana gobe za mu tafi mijina na Asma'u ya zo mai kama da baba a tuni bai kama da baba atini sosai domin ya biyo kamannin mahaifiyar baban shi wato kaka adama yayar baba atini domin hatta da duhun fatar ya ɗauko amma na shi haɗu da gyara sai tsokanar mama yake na wasan abokan wasa ni kuma na ce bai isa ba uwa zai ɗauke ni uwa zai ɗauke ta saboda ya yi min kara ai kam anan muka rikice da gaddama inda yake aminta da batuna ni kuma na kafe ban yarda ya yi min wasa da uwa ba sai dai na amince ya ɗauke ta a babban yayan a nan ne ya ce ya amince tun da na rinjaye shi su mama sai dariya suke lamarin da ya faranta mata rai musamman ganin yanda na biya masa muna ta muhawara cike da rahama sultan mai gado har da kukan ta saboda zamata sannan ta mai kyautar sarƙoƙin zinare kowa sai da uku har da amira ta samu na yara sat biyu sultan nuruddin kuwa wasu garken raƙuma ya mallaka mana ni da mama ya ce duk sanda muka shirya rike kayan mu to yi magana zai sanya a kawo mana har inda muke sannan ya mana alƙawarin kawo ziyara gare mu shi da iyalin shi tare da mutanen Agadas. Tafiyar da muka yi mai cike da nishaɗi ne inda na ta yi wa Abdalla tambayoyi akan duk abin da na gani ban fahimta ba. Sannan cikin yaren buzanci ke min bayani domin a sati kusan na ukun da muka yi tare da su sosai muke fahimtar yaren danginmu duk da ba ma jin manyan kalmomi. Kwana biyu kacal muka yi Agadas muka wuce wurin mama mai babban suna a masarautar da magaran nan ma kwana biyu muka yi muka wuce maraɗi gidan na Asma'u. a nan mun samu kwanaki biyar sannan dadi ya turo jirgi ya ɗauke mu har da nana asma'u Wata za ta yi ziyara ita ma inda muka yada zango a birnin lagos gidan abin ado na wato mahaifina tabbas na gaskata ba abin da ya fi sanin asali daɗi da sanya kwanciyar hankali to a shigar da muka iso da misalin karfe takwas da rabi na safe sa'ada da so ya iso cikin ina cikin bedroom ban tashi a barci ba na asma'u da mami ya samu zaune saman danin dan mama muna isowa kawo ya ya ɗauke ta akan zata dawo da dare ashe dubara sai mana ta idawa saboda ta ce min tana jin kunyar zama a tsakaninmu sa'ad da shigowa wurin na asma'u ya dosa sakamakon ganin ta sanye da doguwar riga irin na matar shi kafin ya aikata rashin ta idan nashi mami ta dakatar da shi ta hanyar sanar masa da wacce ke zaune aka mai dawo da baya cike da jin kunya dan bai san tare muka taho da ita ba gaishe da mami yana so sa iya ta amsa ta ne masa dariya na asma'u ta gaishe shi amsa tare da barin wurin zuwa ɗakin da mami ta nuna masa matar shi na ciki ina barci na ji ana tsotsan min baki na bude ido da sauri sai na ware su kira mamakin ganin shi da sassafa haka ɗage min gira ya tare da cigaba da abin da yake da da ya so in biye masa ya samu nutsuwa ki ne saboda ba ni kaɗai ke da mallakin ɗakin ba ko ba ma haka ba a gani na a gidan nan hakan san bai dace ba Zan janye jikina na cikin fushi ban kalle sa ba na sauka na faɗa faɗa toilet ina cikin ɗaure jikina ya shigo ya matsa ni jikin bango na kalle shi jikinsa ba kaya kawai da kai ne domin na hango komai ko me zan yi ba zai saurare ni ba sai kawai na sakar masa jiki yi abin da yake buri ko na futa da fushin da ya tsiro min sannan na san ya yi haƙuri don kusan wata ɗaya ba ma tare ina ji ya hangin laƙi na ya soma yadda yake yadda yake so Me ko duba cikin da ke jikina bai soma girma ba sai na riƙe wuyar shi saboda ban da ƙwazo a wannan style ɗin asali ma abinda na tsana kenan harkan auratayya a cikin toilet kuma a tsaye sai dai sa'ad na son hakan na kuma ƙudurta wannan shi na ƙarshe da zan bari muna sanin juna a cikin toilet ko dan ba wa tura mu kariya daga jinnu wani juyi gami da zulloye ya da ni sai da na fasa ihu da sake rike shi ina sauke numfashi jikina na ba shi haɗin kai yadda ya kamata domin komin kawar da lamarin arena a take ga jikina ke ba da ni bai dogon zango ba ya janye jikin shi ran sabaci alamun bai gamsu ba kuma na san hakan zai faru tunda zuciya na bai ra'ayin abin ba nuna na fahimci halin da ke ciki ba muka gabatar da wanka muka fito kayan sai mai da ko lotion bai nemi shafawa ba ya koma gefen gado ya zauna yana latsa waya ina shirya raina ba daɗi saboda ganin ɓacin ran shi sai da sake shiga damuwa ga kuma marata da ke murɗawa tun bayan zare jikinsa da ya hakan ya taimaka wurin bayyana damuwa a fuska na sai na kasa yi masa magana balle kalmar ban haƙuri domin muskilanci nake ji na daban wanda tun daren jiya nake ji rashin son magana da kowa dan ko dadi ban yi doguwar magana da shi ba mami ce ma na mintoci da ita saboda ta iya janyo hankalin mutum da ƙarfi har sai da har sai ya kula ta ita ma din ganin yadda nake amsa mata sai ta mai da hankali wurin yar uwarta na Asma'u ba ta da nuna damuwa ba shi yasa nake girmama ta matukar girma domin a bayyane dadi yayi dacen mace ta gari mai kula da lamuran gidan shi ina gama shirya na da gefen shi na jingina da jikinsa ina shashikan kuka wanda ba na gaske bane ba kawai so nake ya daina fushin ai kam sai gashi ya sauke min sun ba a kuma na kalli cikin idanunsa na ce ka yi so lafiya o oh, ba mu gaisa ba ko gimbiya na kai na kiɗa ya shafi fuska na sannan ya amsa da sauki ciwo kake yi saraki eh gashi da kuna gami da raɗaɗi me ke damun ka haka kewarki musamman gyaran shimfiɗan nan na bayan sallar asbahi ba ta daidaita da cewa wato jimla auren mu karfin zumuntar shi shine raya sunna ko saraki bai amsa ba illa janye jikinsa da ya tare da mikewa janyo na janyo hannun shi ya dawo zaune ba shiri na kibe fuska na a kirjin shi ya dora hannu a bayana yana bubbuga na so magana a hankali saboda ciwon maran na ƙara damuna ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Damuwa ta kashi na tamanin da